يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين ya waɗanda suka yi imani idan mutuwar ɗayanku ta kusanto ta hanyar bayyanar alamomin mutuwa a jikinsa to ya kafa shaida ta adalai biyu daga cikin musulmai akan wasiyarsa ko mutane biyu daga kafirai idan an rasa musulmai a yayin da kuka yi tafiya mutuwa ta zo muku idan an sa muku kwanto a shaidarsu to ku tsayar da waɗannan shaidu bayan idar da ɗaya daga cikin sallolin farilla su biyun su rantse da Allah ba za su ji tsoron wani makusanci ba ba za su ɓoye shaidar Allah da ke wurinsu ba kuma in sun aikata hakan to sun zama masu zunubi masu sabon Allah